Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeli A jiya Juma'a 'yan bindiga masu ikirarin jihadi sun kashe sojoji goma sha ɗaya kana wasu tara sun ɓata yayin da suka kai hari akan wata tungar soji a dange da ke yammacin Nijar. Kwanaki bayan da fararen hula da tara suka mutu a wani harin kwantar bauna a cewar gwamnati. harin da 'yan ta'adda masu tarin yawa da mugan makamai a cikin motoci da babura suka kai ya kashe sojoji goma sha ɗaya kada mutum guda ya jikata a cewar wata sanarwa daga ma'aikatan tsaron ƙasar wanda aka karanta wa jama'a ta talbijin bayan an gwamza wuta abokan gabar sun arci da gawarwakin su da waɗanda suka jikata a cewar sanarwar inda ta ƙara da cewa an tura ƙarin sojojin sama da na ƙasa zuwa yankin domin ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan an dai jibge sojoji ne da zumar tabbatar da tsaro ga dubban mutanen ƙauyukan waɗanda suka koma unguwanninsu bayan kashe-kashen na baya fadar shugaban amurka ta white house tana daukar kwakwaran mataki a kan tsohuwar kawarta habasha tana barazanar kakaba mata takunkumai da kuma dakatar da ita daga wasu muhimman shirye-shiryen tattalin arziki akan abin da ita washington take kira da babban ketar dokokin haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa a yaƙi mai nasaba da ƙabilanci da ya kashe dubun dubatar mutane a cikin shekara guda da ta gabata waɗannan zafafan kalamai na zuwa ne yayin da ƙasar mara gabar teku a afirka ta gabas za ta fuskanci mamayar 'yan tawaye a babban birnin ƙasar a cikin 'yan watanni da ke tafe ko kuma ƙasa da haka kungiyar 'yan tawayen tigiri ta tplf da ke yaƙi da gwamnati a cikin wannan lokaci ta haɗa kai da ƙungiyar mayakan oroma liberation army kada suna dannawa zuwa cikin babban birnin kasar addis ababa a jiya juma'a kungiyar kare hakkin bala'adama ta amnesty international ta yi kashe da cewar kasar na gab da fadawa cikin matsanancin bala'in cin zarafin bala'adama da kuma matsalar jin kai bayan da prime minister abiy ahmad ya ayyana dokar ta ɓaci a wannan mako kada ya kira ga mazauna addis ababa da su ɗauki makami su kare kansu jami'an tsaro da magoya bayan jam'iyyun siyasa a iraki da suke kalubalantar sakamakon babban zaben watan oktoba sun yi aron gama a babban birnin kasar bagadaza a jiya juma'a lamarin da ya sanadiyar jikata sama da mutum ɗari a cewar 'yan sanda da ma'aikatan kiwon lafiya a birnin kimanin mutane uku ne suka yi zanga-zanga a matsayin martani ga sakamakon zaben ranar goma ga watan oktoba wanda ya dalilin da jam'iyyunsu suka rasa kujerun majalisar dokoki da dama a cikin waɗannan jam'iyyun hadda masu alaƙa da ƙasar iran yayin da masu zanga-zangar ke jifa da duwatsu suna tattaki zuwa inda gine-ginen gwamnati da jakadun kasashen waje suke a bagadaza yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da motocin ruwan zafi da harsashe na kwarai domin tarwatsa su a cewar wasu majiyoyin jami'an tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc gwamnatin sojan myanmar ta yi wa dokar yada labaran kasar gyaran huska a wani mataki da kungiyoyin kare hakkin bal'adama da lauyoyi suka ce zai ƙara takaita ayyukan kafafen yada labarai canje-canje da aka tabbatar da su a ranar litinin ya shafi sassa da dama na dokar da ake amfani da ita a yanzu wanda gwamnatin farar hula ta myanmar ta yi a shekarar 2015 wancan dokar tana aiki ne akan rediyo da talabijin amma sojojin sun faɗaɗa dokar zuwa ga duk wata kafar sadarwa da mutane ke amfani da ita wurin samun shirye-shiryen rediyo da talabijin majalisar sojojin ta faɗaɗa jan kunne ta ƙara hukuncin zaman gidan yari ga waɗanda suka take wannan dokar kamar yada labarai ba tare da izini ba da ba da rahoto bayan an kwace izinin yin hakan da kuma yunkurin samun lasin fiye da ɗaya a ƙarshe amurka tana sanya ido sosai akan kai komo da rashi take yi akan kusa da iyakarta da ƙasar ukraine ayyukan da ta kwatanta da wanda ba a saba gani ba labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalwa alheri ya wuri naku. Lafiya lauya butan gida. Allah alhamdulillah don lafiya. Ya wannan yanayi. Eh, ga yi nan yanzu dai ai sanyin ya kunno kai ma gabaki ɗaya ne. Eh, wai Alifu sai take ba da labari wa wata tsohuwa eh, a Nijar. Ana sanyi ana mugun sanyi mm. sai tsohuwa ta ce kai wannan sanyi wannan sanyi ai zai yi ma yarinya ciki sai <laughs> ashe sai cikanta ta yi ciki tana boyewa ba ta ba oh. ta ce Allah kuwa kaka ko da shi da ya min ciki <laughs> mm. Allah ya samu gawa wannan lamari amin amin to bari mu bude babin da gaishe gaishe kamar yadda muka saba ba za mu buɗe babin da gaisuwar mika gaisuwar ta'aziyar sashen hausa gaisuwar ta'aziya zuwa ga a mataimakin kwamishinan 'yan sandan najeriya alhaji isa grema saboda rasuwar su hajiya fati sai kuma ta'aziya ga nanji da iyalanta da dangi duka domin rasuwar mai gidanta fasto daniel zagidas wanda ya rasu ranar litinin za a kuma jana'izarsa a yau dinnan bayan addu'o'i a majami'ar ekuwa seminari da ke farin gada a jos sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga alhaji muhammad bello ali tuta murnan daurin auren ɗansa asp buhari muhammad bello da amaryarsa wasila salim mahuta wanda za a daura an jima kaɗan a masallacin juma'a na danfodiyo da ke unguwar sanusi a kaduna da karfe ɗaya na rana bayan haka kuma akwai gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan sarkin yalwa da'u da na malam suleiman anupaki na daurin aure 'ya'yansu bashiru suleiman anupaki da amaryarsa maryam nasiru idris da idris kiroma da ake kira momi wanda za a daura yau asabar din nan da misalin karfe biyu da rabi na rana a babban masallacin juma'a kwanar dangora to allah ba da zaman lafiya da zira'a ba. To baba yau yau yau ne ashe yau irin ranar ce da eh, eh, mai neman buki zai shiga wannan gida ya fita wannan gida hmm. yau akwai aure da zai sha baganin wanke ciki. Yawwa zai sha baganin wanke hmm. ciki kafin a je wannan auren rakin ma yau muna mika gaisofa ta alheri da taya murna ga mai martaba sarkin argungu alhaji Sama'ila Muhammadu hmm. Mera con wanda a yau ɗin yake cika shekaru 25 tirba ba da hawa ga mulki. Eh, <laughs> an sha ruwa ko a kare ga mulki ma wallahi gaskiya Allah ƙara albarka amin amin Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya amin Allah ya ƙara nisan kwana Allah ya ƙara ɗaukaka amin To, shi ɗin kuma har wa yau mai martaba shi ma muna miƙa muna taya shi murna aurar da babban 'yarsa. Mm. Gimbiya Habiba wadda ta auri injiniya Garba Haruna to Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Mm. Muna kuma mika gaisuwa ga dangin su Maryam Ato Muhammad Mamar Sha'afatu Abdullahi Dole Kaina. Muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Yahaya Dogara tsohon ma'aikacin asibitin NNPC Gombe wanda ya ritaya wanda yake aurar da 'ya'yansa injiniya abdullahi yahaya da maryam sadiq musa da kuma dr amina yahaya da ibrahim ahmed mashi za a daura zai aure da 'ya'ya isa guda biyu kuma za a daura auren ne a asabar mai zuwa a babban masallacin buba yaro da ke kofar sarkin gobe da gombe da misalin karfe goma sha ɗaya na safe idan allah ubangiji ya nuna mana Har yanzu muna taya Alhaji Abdulkarim Sirika murnar ɗaurin auren 'yarsa Maryam Sirika da Sa'idu Musa Babangida wanda aka yi a ranar Juma'a da ta gabata wato 29 mm. ga watan Oktoba. To Allah ba da zaman lafiya ga waɗannan amare da yawwa. <laughs> Wato argungun nan na sa'a ana bikin shekara da su ko na kamun kifi. yawwa a nan kuwa ko za ka je bane bana baba ko baɗi kai zan je. Za mu sa cikin ajanda sha Allah. Ka je ka kashe kar ka kashe kwata eh, ido. Kwarai kuwa ko ni ma. Ko da kai ba za ka shiga cikin yawwa ko da kai ne za ka zama zakara na bana na baɗi. Ka min blow a kai na haka nike zuwa ƙarƙashin ruwan nan ke sabon farawa. Sai dai ka sai dai a <laughs> ka ka a ji labari. Mun da yake kallo. <laughs> To Allah sa an yi adace. Amin sun eh, ma'amin. An yi aure na kauna. yanzu kuma bari mu sada zumunci. Hmm. Gaisuwar fata alheri ta bari ya huce ga ma'abotan sashen Hausa waɗannan gaishe-gaishe na na baba dukansu waɗanda suke biyo mu ne a dandalin mu na sada zumunta. Aliyu Idris Amar Gumel da Fodio Musa Basakwace sai kuma Hassan Umar Birnin Kebbi. Hmm. da Bilyaminu Yahaya Jose Alhaji Saminu Daura da Alasan Muhammad C. Bauchi sai Sa'idu Jiji da Babawo Mato Mai Aduwa. Gaisuwar fata alheri ta bare huce zuwa ga Shehu 'yan tsagai da Abu Islam sai Makiyu M. Ali Fas da Sani mai lange-lange ya wuri. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Nasir tabalak Tawa Niger da Nasiru Abdullahi Gusau sai Sanusi Madatai da Magaram da Salihu dan Niger da Habu A Shehu. Da fata an tashi lafiya. Sai kuma gaisuwa da ta fito zuwa daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. ya ce a miƙa mai gaisuwan taya sada zumunci na abar ya huce zuwa ga sarkin katsina alhaji dr abdulmomin kabir usman da kuma hajiya abu yar fulani jakajiyar sarkin katsina da alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida da usman manika mai ruwa road funtuwa da alhaji shafi'u ma dawakin inono da injiniya alhaji binyaminu muhammad albaba famanan sakatare ma'aikatan ayyukan jihar katsina da alhaji dahiru barau mangal da malam garba abu abdullahi jikamshi da ke aiki a kwalejin kimiyya da fasaha ta hassan usman katsina polytechnic a sashen koyar da aikin jarida da fatan sun tashi lafiya bari kuma mu miƙa gaisuwar sada zumunci ga mamman sani dauda cingwanza daga zandar jamhuriyar nijar da halima mubarak sai iliyasu ibrahim kedi dan bushiya da ahmed buhari ahmed da Malam Yahuza Malam Maradi Nijar da Salisu A. Muhammad da Sarkin Fawon Yabo da Isa Isa Kwapsi a Sarara mm. da Abdulrazak Abu Illa sai Aminat Adam da Baban Gaje mai tire da ringim sai Usman Sultan daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa fata alheri ga Yakubu A. Garba Baba kamar yadda muke faɗa kullum komi ka. ba ka gama kasuwa haka yake ko kaɗan ba za a iya ba yawwa za mu rufe wannan babin anan. labarai guda biyu zan kana son na bahaɗeje ne wanda aka aika kasuwa ko kuma mai shan giya da yake shan tashi ya sha ta abu kai kai <laughs> manya manya wane <laughs> wanne kake so ni ne gaskiya ina shauki eh, eh, ina shauki in ji mai mai diban barasa har ya ɗebi na abokan arziki <laughs> wannan zumuncin ya yi girma to wancan abin mu bakin na ba haɗe to shi ki da haka za a yi kuwa to shi ba ba wannan abokin ka ko hmm. wani mutum ne wai eh, shagi yi. kullum ya tafi gidan giya hmm. sai ya sha kwalba uku masu shan giya suna shan ɗaya kowa ya sha ɗaya ya tafi kullum shi dai guda uku ya wannan abin sai ya ɗaure man ita mai wannan shago kai mm. sai ta zo ta tambaye shi wai menene yasa kowa yake shan giya ɗaya kai in ka zo sai ka sha uku mm. <laughs> sai ya ce mata wai wai ai yana da abokai ne suka yi alkawari mm. shi ɗayan gudan yana indiya shi kuma gudan yana rasha to kafin su abokai ne sosai sosai bacci eh, wani lokaci ko bacci bai raba su sai suka ce to ya za su rika saboda wannan zumuncin nasu ya dore sai suka ma juna alkawalin cewa komai mutum ya ci nasu su uku kuma da yake dukkan su suna shan giya sai suka yi alkawalin cewa duk da wani ya je shan giya ya sha tashi ya sha ta <laughs> ya sha ta ne wanda eh, eh, zumunci eh, kwai ba ɗan ka sha ka sha uku tun da ku uku ne in shi da kake sha ka sha <laughs> shi da su uku shi ke nan wasu dalilin da yasa yake shan kwalba uku kenan shi ke nan a kwata a tashi ran nan ya zo shago sai ya sha kwalba biyu mm. <laughs> sai mai gidan giyan ta tambaye shi ta ce wai shin wai a cikin abokan kannan guda uku wane ne bai sha wane ne ya mutu a'a wai wane ne ya mutu to <laughs> ne sun riga sun yi wannan alkawari hmm. wai sai ya ce mata sai ya ce mata wai wallahi ba kowa ba wanda ya mutu daga cikin su ni ne dai Allah ya shirye ni <laughs> saboda haka yau tasu nike ta <laughs> <laughs> oh shirya ta zo masa kenan shi kenan shi Allah ya shirye shi ya ya dada shagiya ya dauki wannan ya dada shagiya amma wannan cika alƙawari yake yawwa hmm. zai ci gaba da yin duk <laughs> tasa yake sha <laughs> ya ji kashe kiyi sosai kaji bai wuce shan giya baba ko yan kudin shi ne suka ni ma dai tunanin da nake dan yadda da ne to Allah ya shiri sauran ah, abokan su sauwake masa ba samu ya daina shan giyar ba haka To baba na ka malama shi da na daga ba da hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba ya koma keli alheri yake muku fata alheri da kuma fata na babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना है अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji aikin aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.